ado assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in uwan musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawan mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai amma ba da yan uwa musulmi alhamdulillah yau muna yin ramadana na ashirin daidai na wannan shekara ta hijiriya shida wanda ta daidai da ashirin ga watan uku na shekarar miladiya biyar. a da yardan Allah subhanahu wa ta'ala in yan uwa suna biye da mu muna nan a suratul nuri kafin mu fara surar da yardan Allah subhanahu ta'ala ku tashi kan ayan da muke za mu yi bayani takaitacce na minti goma game da a daren da muka za mu shiga an jima insha Allahu wanda shine daren ashirin da ɗaya yau muna yinin ashirin daidai ga watan Ramadana idan muka sha ruwa insha Allahu an samu kwana ashirin na Ramadana nan sun cika goman farko ga goma na biyu to daren insha Allahu daren ashirin da ɗaya ne gobe wanda shi ne ake fara tahajjudi ake fara shiga itikafi kafi da yardan Allah subhanahu ta'ala, mu a nan masallaci kamar yadda aka saba za a fara sallan tahajjudi ne a yau da ƙarfe ɗaya daidai na dare a gama ƙarfe uku daidai na dare wato awa biyu kenan da yardan Allah subhanahu ta'ala yanda aka saba wannan sanarwa ne ga waɗanda suka saba zuwa sallah a nan bayan haka a daren lailatul qadar din nan wanda muke fata muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sada mu da shi wanda Allah da kansa ne ya faɗa mana falalan cewa daren kawai ibada a daren ya fi dare dubu ɗaya watanni dubu ɗaya falalansa ya fi wata dubu ɗaya ba wai daidai da wata dubu ɗaya ba ne a'a ya fi khairun min alfi shahari ya fi ne ya zarce alherinsa ya zarce wata dubu a daren yana farawa daga lokacin da rana ta faɗi a magariba da muke yi da isha da muke da wata nafila da ake dukkin tsindaren ne sun fada a ciki da yardar Allah. Mazo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani ana samun daren ran ashirin da ɗaya, sai ashirin da uku, ashirin da biyar, ashirin da bakwai sai ashirin da tara. A kwanaki da suke odd numbers, odd ba a samun shi ashirin da biyu ashirin da hudu ashirin da shida ashirin da takwas ko talatin a'a ashirin da ɗaya da uku da biyar da bakwai ɗaya ashirin da tara waɗannan su ne kwanakin da daren eh, ke ɓullowa a cikinsu sannan manzo Allah sassalan malamai sun nuna yakan bar wannan ah, eh, ranar ya koma wancan wani sa'i a yi dace a same shi ashirin da ɗaya wata shekara ya koma ashirin da uku wata shekarar ya koma ashirin da biyar watan ya koma ashirin da bakwai watan ya koma ashirin da tara amma galiban manzo Allah sassara ya ce wanda yake hasashen shi yake lalubanci ya lalube shi ashirin da bakwai wato ya fi zuwa a wannan daren ashirin da bakwai sai dai na wace shekara Allahu a'alam shi yasa ake rufe kwanaki goman gaba ɗaya da salloli in dai har kai salloli goma in na aka yi hajji duk yadda aka yi da yardan Allah sai ka yi dace da shi sai ka yi karo da shi amma wace rana ce Allah ya ɓoye wa kanshi sani malamai suna buga misali da cewa ba wani irin ajiyan kuɗi sayar inda aka ajiye gold a ciki sai aka ce wannan ah, sayar din ma'ajiyar haskan nan akwai zinari a ciki da yawa an ba ka da mukullai goma cikinsu akwai ɗaya da yake buɗe wannan sai in ka buɗe ka ɗiba na ka to don Allah mai hikima zai ɗauki mukulli ɗaya idan ka kalli ka ɗauki mukulli ɗaya ka je ka buɗe ka ce a tafi da taran ka je ka buɗe aka yi dace ba shi bane kaga wannan dai gwalagwalan da suke ciki sun kuɓuce maka mai hikima ne zai yi ya ce a bani mukullan duka goma yau in ka gwada ɗaya bai buɗe ba sai ka ajiye shi gobe ya ka gada na biyu cikin goman nan dai akwai wanda zai buɗe ma amma ba a ayyana maka cikin mukullai goma ɗin nan wanne ne ba ne? mai hikima shi shine dukansu ya sa su a ne. a aljuta malamai suka ce duk a gama da kwanaki goman gaba ɗaya a fito cikinsu insha Allah akwai wanda za ka dace da lailatul qadari wanda ta dace da lailatul qadri din sai ka samu abin da kake so ko raka'a biyu kai ko raka'a hudu da yardan Allah in a daren ne abin da ake neman ya samu abin da ake neman ya samu sauran kwanakin kuma bonus ne tsarin alkhairi da albarka ne a gare ka su ma ba za su tafi a banza ba nana Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasula idan goman ƙarshen nan suka tsaya da muke kyautata zato a cikin lailatul qadr yake me ya dace musulmi ya rika yawaita fada sai yace ki rika yawaita ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna shine musulmi zai rika yawan maimaitawa a addu'o'in shi yayin da ake tahajjudi a sujada a duk waɗansu wuraren da ake addu'a ya rika maimaita wannan addu'a ba zai hana ya yi sauran addu'o'in shi ba amma ya rika maimaita wannan da yawa ya roƙan matansa ya roƙan ma ƴan uwan shi musulmi na duk duniya ya roƙa musu ya roƙa ma ƙasar da yake rayuwa albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki ya roƙa ma shugabanninsa da akalan mulki yana hannunsa yana hannun da gwamnoninsa da yake rayuwa duka ya mutu addu'a ba ruwan musulunci da wannan ba ɗan fati na ba ne wannan ne ɗan fati na wannan ga yanda ya zo ya mutu da ba ruwanka da wannan kafin a yi su an ce a musu addu'a ba ruwanka da wanda ya zo umarnin Allah take amsawa kawai a yi wa ‘yan uwa musulmi na duk duniya kar a manta da Falasɗin, kar a manta da su Siriya, kar a manta da Sudan da suke irin hali na tsatsanika yi yanzu. da sauran ƙasashen musulmai da yaƙi ya za su wanda yaƙi ya za su a musu addu'a Allah ya yawo musu wanda suke zaman lafiya a yi musu addu'a Allah ya ƙara musu zaman lafiyan da ƙaruwan arziki mun san mu ƙalubale na eh, ‘yan fashin daji masu garkuwa da mutane da ragowar ‘yan boko haram da aikuwa duka waɗannan mu roƙe Allah subhanahu ta'ala Allah ya kawar mana da su da tsadar rayuwa Allah ya kawo mana lutufi da sauƙi da rahama wannan kenan Abin da za a yi a wannan daren kenan da izinin Allah na biyu a gurguje shine a waɗannan kwanakin ne ake zaman itikafi itikafi shine luzumu shay'i lizinci abu lizinci abu kamar ne maka baka matsawa shine mutum ya lizinci masallaci istilahan kenan a lokacin ramabana ana itikafi a masallacin juma'a ne domin kwana goma za a yi dole juma'a ta faɗo cikin kwana goma ɗin nan ko a masallaci ne ake itikafi mai itikafi kuma yana shiga masallaci da magariba zai ɗauko kayan shi da komai sai ya shiga da magariba da masallatai da ake itikafi wannan sako ne a gare su a shiga da magariba ba a fita sai da safiyar idi bayan an yi sallan asuba ranar idi yan itikafi suke fita ma'ana itikafi shine ka lizimci masallacin da ka zo din ba a fita amma mutum yana iya zuwa haraba na masallacin premises duk shi ma wani ɓangare ne na masallaci ka fita wannan katangar ne ka fita ƙofa jet ne ba a so mai itikafi yana zuwa yana barin harkokinsa na duniya yana sosfendin irayen duniya gaba ɗaya ya ajiye ta a gefe ya zo ya ɗamfaru da Allah subhanahu ta'ala a masallaci ma'anan itikafi shine ka baje kolin tafiyar da rayuwanka ya kake tafiyar da ita ka duba alaƙarka da Allah ka duba alaƙarka da kanka alaƙarka da iyayenka alaƙarka da matanka alaƙarka da ƴaƴanka alaƙarka da makwabtanka alaƙarka da ƴan uwanka na jini alaƙarka da society da kake rayuwa me kake musu na alkhairi me kake jawo musu na sharri alaƙarka da shugabannin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka wannan shine za a duba in ka ga akwai matsala da tasgaro ka roƙi Allah a wannan zaman Allah ya karfafe ka ka gyara wannan wajen inda kake daidai kuma ka roƙi Allah ya tabbatar da kai har ranar mutuwansa akan ɗa'a wa Allah da wannan aikin alkhairin da kake yi fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa la tamutunna illa wa antum muslimun ka roƙi Allah sabati da tabbatuwa mutum ya baje kolinsa gaba ɗaya ya ga shin in mala'ikan mutuwa ya sauko mun yanzu ka gan shi ka tabbatar mala'ikan mutuwa ne ce wani mu tafi za ka ce mai eh kana da confidence a tafin ko za ka ce mata a jinkirta mata akwai ɗan gyara to shine ka gyara tun yanzu a lokacin itikafi ka yi amfani da zaman ka roƙi Allah ya karfafe ka inda kake da rauni haka zuwa kamsu salawati a masallaci ka roƙi Allah yadda dai ramadanan 2025 ya zamanto maka shine shaida shine abin tarihi cewa ka bar kaza da kaza yanzu ka koma yi kaza abinda Allah ya umurce ka mai itikafi baya zuwa asibiti ko da baban shi aka bugo mai ga baba an ɗauke shi ba oxygen an kai shi asibiti ba zuwa ka gaishe shi baka zuwa ba zuwa duba mara lafiya haka nan ko da an aika mutum baban shi ya rasu ko matan shi ta rasu ko ɗan shi ya rasu bai fita ya je jana'iza sai dai ya ce Allah ji kansu ya gafarta musu ni ina cikin itikafi mutum in zai shiga in mai iyali ne tabbata ya ba su abin da zai wadatar da su a kwana goma din nan har a gama har ce fanin shiga ya ba su kafin ya shigo ya rufe shago kar ya shigo masallaci ya rika harkan kasuwanci da waya ya rika ciniki dama kayan suspendin nashi ne domin harkar lahira ne ka rabu da duniyan nan gaba ɗaya sai da ka fito babu laifi mai itikafi su yi karatu a gurup, in akwai wanda ya fi su ilimi ya sanya musu hadisi suna karuwa da hadisai ko biyu cikin 24 hours da suke a masallaci babu laifi wani ya karantar da su ayoyin ƙur'ani a ɗan fassara musu fiƙihu, yadda ake sallah ake tsarki ake wankan janaba duka babu laifi a rika ware awa ɗaɗɗaya ana haɗuwa a masallaci masu itikafi wanda fi su ilimi yana koyar da su suna ƙaruwa da wannan yayin da ake kabli da ba'adi da makamantansu babu laifi masu itikafi su share masallaci su raba kansu ku ku je ku wanke toilet ku ku share eh, rihaban nan ku ku kakkaɓe nan ku goge nan ku goge nan inda suke rayuwar duk mai itikafi yana iya yi mai itikafi ana barin shi ya fita masallaci wajen masallaci idan yana da lalura guda uku zuwa hudu na farko ba mai kawo maka abinci sai ka je ka sayi shayi to kana iya fita ka je ka sayi abinci gun mai kaya abinci ko shayi ka ɗebo ka zo na sahur ɗinka ka ajiye na buɗe bakinka duka babu laifi sai dai a hanyar ka ta zuwa sayan abincin ko shayin in ka samu da abokinka har ku tsaya ku yi hira jiya fa Madrid sun lakaɗa wa Chelsea kaza kaza musamman irin matasan nan gayu ai mun fidda su Allah Allah ba nawa ne yace ai nan ba sai din na Ronaldo din nan ai shine ya dige wane ne ya dige ba a son irin wannan hira haka nan ma wajen sayan abincin karka tsaya hira ya zama to inni nazartu lirrahmani yawman falan ukallima al isiyan sai mai sai da abinci shi za ka yi magana da shi kawai ka ya ka dawo babu laifi mai itikafi idan malaria ta kama shi a masallaci ya fita ya je sayi maganin malaria kawai a tennis ya da wannan lalura ce idan masallaci babu ruwa akwai rijiya a waje za a iya ɗebowa a zo a zuba a masallaci a samu na alwala babu laifi irin wannan fita ko wata lalura da ta kama dole ina fata an gane wanda itikafin mutum ba zai cika ba sai da shi wannan shine ma'anan itikafi da fatan Allah ubin ya mana albarka mutum baya zai rika chatin da iyalin shi ya kwanta kawai ya zo itikafi amma kullum yana chatin da matan shi mai honi mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza a nisiyu a menene a yi insha Allah mun kusa ka itikafin nan kaza ba a yin wannan don Allah malam don Allah yasa ka baro ta ka zo nan din a ajiye waya a kulle ta yanda ka kulle harkokin duniyanka ka kaɗaitu da Allah ka gyara rayuwanka ka ka. rayuwanka wataƙila kana fita ana sallah da kwana biyu ya kaga an kai ka kabari kaga gara da ka gyara kanka ai ka tuban ma Allah ka nemi yafiyansa sannan kwana biyu kafin a yi sallah wanda za su yi tafiya suna iya cire zakan kono tun a wannan lokacin su cire su bayar akwai mai yin sallan shi a yobe akwai mai yi a kano a two days or one day to sallah kana iya cire zakan kononka a bayar amma lokacin da ya fi albarka da daraja da lada shine da sassafe bayan an yi sallar asuba kafin a je idi ka cire ka bawa a wanda za ka bawa Allah ya mana muwafaka ya mana albarka ya amsa mana mu da muke nan ya amsa wa ƴan uwanmu da suke can su kuma suna nasu itikafi a ƙasa mai tsarki a jikin Ka'aba ko a masallacin manzon Allah mu roƙa daga nan su ba su roƙa mana daga can a haɗu daga ga Allah ya ture damuwa Allah mana muwafaka Allah mana albarka a gurguje da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a suratul nur a aya ta hamsin da takwas بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير نعم يا أيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهم طوافون عليكم بعدكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الهلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم نعم wannan ayar tana bayani ne ci gaba ne akan bayanin yadda zamantakewan gida da yanda za a riƙa mu'amala a cikin gidaje da ma'aikatanka da su cook ɗinka da masu maka shara da wanki da guga da direba da masu dafa abinci dai duka wanda suke aikace-aikace a gida dama so a cikin gidan suke da waɗanda za su zo maka ta waje jiya mun yi yadda za a yi sallama kar ka faɗa gidan mutum sai ka natsu ka natsar da shi kafin ka yi sallama duk mun yi waɗannan abubuwan sau uku in yace ka koma ka koma to yau kuma Allah maɗaukacin sarki yace la tahtabanna alladhina kafaru ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar ka ɗauka waɗanda suka kafurce wa Allah nan kafurai da suke zaginka suke maka izgili suke wulaƙanta ka suke wa addini nan zagon ƙasa kar ka ɗauka ba abin da ke samun su kaman mun yadda da abin da suke maka ne no Allah yake na fil ardi kar ka ɗauka za su gagare mu a doron ƙasa ba za su taɓa gagara mu ba akwai ranan da muka aje za mu damƙe su kuma za ka gani da idonka ya Muhammad ka san mutum in ka je wa'azi aka ci mutuncinka aka ci zarafinka kana so ka ga nan da nan Allah ya ya mai da martani to annabi ya je nan su zage shi ya je can su masa izgili ya je can ya je can kullum cikin zagin manzon Allah suke kuma har suna ta inda annabin da gaske ne ai da wani abu ya tsane mu ya Muhammadu karka auka za su gagare mu ko abu san abin da suke maka ba a'a akwai ranan da za mu kama su da azaba a nan duniya idan muka gama da su a nan duniyar wa ma'awahumun naru gobe ƙiyama makoman su kai tsaye wutan jahannama za mu sanya su wala isal masir Allah wadaran makoma irin makoman wutan jahannama duk mutumin da aka ce ya je lahira ba aljanna ba ce makomansa wuta ce Allah ce Allah wadaran wannan mutum fir da shi Allah wadaran shi in ji Allah Allah ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah liyasta ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم talata مرات wato waɗanda suke bayinku da suke gida da kuka mallaka da suke muku aikace-aikace bayinku maza ne ko mata da suke muku hidima da ƙananan yaran da ba su balaga ba sai su rika neman izini in za su shigo wajen musamman a waɗannan lokuta guda uku na privacy ku. waɗanda suka yi waje su kuma baƙen gida ba ne kada su rika kawo ziyara ma mutum a waɗannan lokutan lokuta guda uku Allah ya ware kada ka yadda ka kai ma mutum ziyara a waɗannan lokutan ka rika bari shi domin lokuta ne na privacy lokuta ne na kaɗuwansa kaɗaituwarsa lokuta ne na hutawansa in ka je ka tarar da shi a lokacin za ka tarar da kayan da suke jikin shi ba irin kayan da yake wuni da su ba ne za ka sabe shi ya sa irin fijama eh, eh, ɗin nan na bacci ko kaya shara-shara eh ɗan gajeren wando da menene to lokacin da ya irin wannan shigan to lokaci ne na hutun shi ba a so a kai mai ziyara a wannan lokacin domin in ba ko ya je masa a wannan lokacin ya gudu ya canja kayan ya sa babban riga da dara da hula da abin nan irin wanda yake sawa in zai fita ko kuma ya zo mata a hakan kaya shara-shara kana ganin jikin shi Allah ya ce waɗannan lokutan zai faɗa mana so ka kai ma mutum ziyara a wannan lokacin ‘yan gida ma da suke shiga ba tare da wani izini ba su ma Allah yake kada su shiga maka a wannan lokacin sai sun yi izini ban ƙananan yara da za su shiga ku ba ba ba ba ba a hana su shiga a lokacin je ɗakin su su zauna domin za su samu baba cikin wata wani irin shiga ne wanda in su gani bi ya ɓata musu tarbiyya ba ya sa wani ɗan shabika haka ba ba kana sa gajeren wando ne ta ya sa irin waɗansu kaya sharara ita ma matanka ita ma ta canja kayan da kake sawa a waje a tsakiyar gida da in za ta fita ita ma ta sa waɗansu kaya transparent haka an ɗan riƙe su kawai a irin wannan lokuta ne na kaɗaituwan mutum na privacy nashi Allah ya hana a je masa shi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ga doka ta inji Allah liyasta'zinkumul ladina malakat aymanukum duk lokacin da bayinku ma'aikatan gidanku direbanku mai aiki mai goje-goje na ɗakinka da goge tebur da goge kaya da sa abin nan eh, shayi da zuba shayi idan za su shiga muku waɗannan lokutan duk da cewa yan gida ne cikin su nemi izini a waɗannan lokutan kaga na cikin gida an ce su nemi izini na waje kuma kar ma su zo kar ma su zo wallazina lam yablughu al-huluma da ƙananan yaran da basu balaga ba minkum na yan gidan falafa marratin ku rika neman izini a waɗannan lokuta guda uku min qabli salatil fajr kafin sallar alfijir a fito sallar alfijir za ka ga mutum yana kwance ne da riga sharatara kar a zo mata wannan wajen ko mai aikinka ne kar ka zo a wannan lokaci ko yara ne kada su zo mata a wannan lokaci domin za ka samu mutum maybe ya baje a gado ya kwanta kaya ba su wadaci jikin shi ba to wannan lokacin hutawan shi ne lokacin kaɗaikin shi ne ta وحين siya ثيابكم من zahirati haka nan bayan la'asar lokacin da aka dawo aiki lokacin da ake hutawa a gida an dawo aiki an gaji za a ɗan ci abinci a ɗan huta a kwanta kafin sallan magariba to Allah ya ce masu ziyara kar su zo maka a wannan lokaci yaran gida da ma'aikatan kama kar su faɗo maka ɗaki sai sun nemi izini min ba da shi ne lokacin kailula bayan zafin rana da ake zama ana hutawa yawanci laraba za ka ga sun kukkulle shaguna a wannan lokacin in je gida suna ɗan kailula suna hutawa kar a je musu a wannan lokacin kai ma kar a zo maka wa min ba'di salatul isha'i haka nan bayan an yi sallan isha an gama komai mutum ya shiga gidan shi ya cire kayan da ya wuni da su ya ɗauko kaya irin na cikin gida irin na shan iska irin na bacci ya sa kar mutum ya zo ya maka sallama a wannan lokacin. alama alaikum bayan in sha ba sai ya zo ganin ka ne ko kuma ka same shi a kofan gida bayan ka gama komai isa kun tashi a masallaci za ka je ka huta ya haƙura kar ya zoma a wannan lokacin in ji Allah ba su aikin ka makar su faɗa ɗakin ka a wannan lokacin sun nemi izini kar yaro ya bugo kofa ba ba ba ba ba dama an saba shiga fiye an fita an dawo hatta yara a musu tarbiyya su daina faɗa mutane ta kula a wannan lokacin su iyaye kenan a auratin Allah ya ce waɗannan lokuta guda uku dinnan su ne lokaci na privacy lokacin sakewanku lokacin walwalanku lokacin shan iska lokacin hutawa kar wani ya zo dame ka a wajen a lokacin amma laisa alaikum junahun babu laifi a kan ku wala alaihim da kuma waɗanda suke sallaman ba da hunna bayan waɗannan lokutan to mutum zai iya zuwa maka in ji Allah amma particularly waɗannan lokutan kafin sallan alfijir ka je mutum ya zo maka tun da aje sallan asuba ba ma mala ya zo maka ne ko ya zo maka bayan la'asar kailula bayan sallan abin nan a zahar ɗan wannan lokacin da zaka huta zuwa la'asar ko zuwa magariba duk ana kiran shi lokacin kailula ko bayan ka shiga gida ka gama komai ka shiga gida ka kulle sai ka ji mutu yana buga ma kofa yana son ganin ka ya kama ziyara ne Allah ce waɗannan lokutan kada mutu ya je ma wani kada ya shiga ma wani amma bayan waɗannan lokutan babu laifi su je maka kai ma babu laifi ka tare su ka tarbe su Allah ce tawafuna alaikum kaga masu aiki a cikin gidajenku su shiga nan su shiga nan su shiga nan su shiga nan su yi goge-goge su wuce ka su shiga nan su yi shara su wanke toilet ba'abu kun min ba'abin wannan shashin ku kun zamanto abu daya in ji Allah ko su din makar su shiga maka a wannan lokacin kazalika haka nan irin waɗannan dokokin ne yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa da dokokinsa da ka'idojinsa yadda za a mu'amalance ka a gidanka da yadda za ka mu'amalanci waɗansu wallahu shi Allah alimun ya fi ku sanin me yasa yake kar a zo muku a wannan lokacin hakimin kuma mai hikima ne da ya hana a zo ɗin ko kuma in ka saba hakimun ne zai hukunta ka gobe kiyama yana ka zo masa to wani in ya zo ma a wannan lokacin kace yayi haƙuri sai ya kulla gaba da kai ta har kiyama wataƙila sai family sun haɗu na lagos sun zo na nan sun zo na kano sun zo wai an zauna za a yi sulhu wai na je na wulakanta ni musamman na mai ba haka karatu ka karanta dokokin Allah sai ka zauna lafiya da kowa idan mutum ya buga ya ki buɗa ya san kai implementi wannan ayan ne shi ma in wani bai zo maka ba a san ya bi wannan dokan ayan ne to Allah maɗaukakin ke ce Allah shine mafi sani kuma mai hikima ne ko mai hukunci ne idza balagal al-atfalu minkum idan kananan yaranku kananan yara zaka ga kawai kana zaune su buɗe kofa kawai sun buɗe kofa baba baba ina ga je su kafa ka akan gado to kaga waɗannan kanane ne ba su san privacy ba san al'aura ba su san mene ba amma Allah ce yaran ku ƙanana da suke shiga wajen ku a kowane lokaci ba sallama su faɗo muku to idza balagal huluma lokacin da suka balaga eh suka balaga suka girma fal yasta'dinu su ma su rika neman izinin da kafin su shiga ɗakin ka yana faɗo maka inda suka saba faɗo maka suna kananan yara wannan ba su da hankali ne ba su da abin nan ba su balaga ba amma yanzu tun da sun balaga sun san yadda jikin mace yake sun san yadda jikin namiji yake to duk inda za su shiga ko wajen maman su su kwankwasa kofa salamu alaikum mama salamu alaikum wane ne umar ne zai shigo to kaga sai ta je ta kalmata jikinta ta gyara jikinta ta ja hijabi ta ka ta gyara jikinta ta yi shirin shigowanka ta haka nan ma in babanka ne babani ne wane ne aliyu ne ina son ganin ka ne baba matukan ba waɗancan lokutan ba ne ba fa ba waɗancan lokutan ba a'a yanzu sun canja daga su faɗo ma ɗaki da suna yara ne yanzu sun balaga to shi ma in yana so ya ga baban shi ya yi sallama in ya shigo ya shigo in ya ce ba yanzu ba ya koma yanzu kuma shekaru sun canja su sun tashi daga ƙananan yara sun koma balagaggu yanzu in za su shigo maka sai sun nemi izini A amma ta'azanan ladina min qablihim kamar yadan waɗanda suke manya da da suke dama sun zamo yara kamar su yanzu suna in suka shigo suna sallama to na yanzu masu ma in sun balaga su rika sallama kamar yadda da yayunsu da suke yara suke sallama kafin su shiga kazalika haka nan ne yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa da dokokinsa da ƙa'idojinsa don ku zauna lafiya ku yi walwala ba mai gaba da wani ba mai jin haushin wani don ya san ayan Allah ne ta hana. Wallahu alimun Allah masani ne kuma can shi ne ya fi ku sanin dalilin da ya sa yaran gidanku in sun balaga su rika sallama. Hakimun ya fi ku sanin hikima da take ciki. ko kuma in an saba Allah mai hukunci ne zai hukunta saboda ka karya wannan ruri ka karya dokar neman izinin shigowa da ake ko gida ina fata an gane wannan idan ba kai karatu ba za ka san wannan ba sai kai ta gaba da yan uwanka wai ka je an wulakanta ka je ba a baka dama ka shiga ba kace da yake nuna min kuɗi ne ko hali ko ɗan yana da gida sai kaga wani ya yanke zumunci alhalin aya ce ba a yi karatun aka san su ba in ka san su wallahi za ka zauna kowa lafiya da kowa ka san aya ce ta yi magana ta hana ka shiga ba shi ba ne Allah ne dokan Allah ne aka implimenti Allah ubangiji mana muwafaka na'am والقواعد من النساء juna لا يرجون نكاحا فليس عليهن فليس عليهن لهن جناه أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم عشان بقى يحفظ سورة التي وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فقط sannan waliyadribna bi qumurihinna ala hinna an ce mumune su rika sanya hijabi daga sama har ƙasa suna jan ƙasa to anan kuma sai Allah ya tsofaffin mata irin su kakaɗin nan da su goggo su anti ta kai shekara saba'in ko tamanin ine walƙawa minan nisa'i mata waɗanda suka tsofa tukkukin nan Allah allati la yarduna nika wanda ma kwata kwata babu ma aure a zuciyarsu ta kai 85 ta kai 90 70 Allah ce to su ma irin waɗannan matan kar ta rika ganin kanta ita tsohuwa ce tuku ta rika fita ba hijabi ko ta rika zama gaban kowa ba hijabi ai ita tana ganin ita tsohuwa ce kakacewa zai kalle ta har ma ya kawo tunani wai wannan tana da kyau Allah ce a'a in ɗar shekara tamanin ne a wani ɗan shekara tamanin shi ma yana can angul yana kallon ta yake da zan samu wannan shi ma akwai class ɗin ta ai in tana ganin ɗar shekara tamanin ne akwai shi ma wani dattijo ɗan shekara tamanin ce ka ga wata hasko a nan kai wannan da sauranta walla da kaza da kaza Allah ce ina karta ɗauka don tsufa ta ita za ta fita anyhow ta yi adanta ta sa gol amma babu hijabi don tana ganin irin ta ma ta ɗaya tsammanin aure babu ma tunanin aure ko namiji ko tunanin namiji ko zamantakewan aure ko kwanciyar aure Allah ya ce a'a akwai irin ta ai a cikin mazan akwai kilas ɗin su ai to shine Allah ya ce wal qawaidu irin tsofaffin matan nan minan nisa'i tsofaffi tukuf nan minan nisa'i daga mata allati la yarjuna nikahan wanda kwata kwata tunanin aure ma ya ta musu a zuciya ba tunani Allah ya ce su ma su shiga layi wajen sa hijabi falaisa alaihin na junahun babu laifi su ba a kansu in ji Allah an ya ba na siyaba hunna rika sanya hijabin su daga sama har ina har ƙasa irin shigan mata da musulunci da shari'a ta yi umarni da shi ghaira mutabarrijatin su daina fita bi zinatin suna ado kaga wata ta yi ado ta caba zali, ta sa gwalagwalan da ɗanta ya saya mata ta sa fankeke ita ma an ɗan mata lalle sai ta ce irin tsofuwa iri ta wa zai kula ni ma wa zai sha'awa ta Allah ce ta daina fita da ado ita ma a tsoho irin ta na gira yana wani kwana duk da za ta fita sai ya makale a wajen shi ma in ji Allah wa an tafisa su rika kyale kansu in ji Allah su rika mutunta kansu su rika daraja kansu ina fata an gane ko in su haka khairul lahunna shi ya fi musu alheri shi ya fi musu alheri wallahu shi Allah lallai Allah sami'un mai jin dukkan abin da kuke faɗa ne da addu'o'inku da maganganun da kuke positively ko negatively dai Allah yana jinku alimin kuma yana sane da dokokinsa da yanda kuka tace dokokinsa Allah yana sane na'am ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناه أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون nan a filin daga ne lokacin da za a fita yaƙi annabi ya shelanta wa mutane da musulmai a fito yaƙi annabi yana neman kowa ya zo a je yaƙi da jihadi sai Allah ya keɓe waɗansu mutane masu lalura ya ce waɗannan babu laifi a kansu a musu uzuri. Allah ke laisa alal a'ama harajun babu laifi a kan makaho idan bai fita yaƙi ba. Allah ya masa uzuri in an tashi tura sojoji jihadi da yaƙi, Allah ya ce a yi excluding in makafi. Allah ya musu uzuri saboda makanta. kar a sa su a cikin list in masu zuwa yaƙi wanda in ba su fita ba kuma ba su yi laifi a wajen Allah ba na cewa annabi ya zaburar da kowa da kowa ya fito shi yaƙi Allah yake ni na masa uzuri saboda laluran makanta wannan babu laifi a kansa idan bai fita ba wala domin yaƙi sai da ido ai ko ba haka ba yaƙi sai da ido ka kalli tajir ka yi harbi ko ya kama sara ka kare sai da ido ake yaƙi shi ya sa mara ido Allah ya mata uzuri wala alal a'raji haka nan ma gurgu ko wanda aka yanke kafafuwansa ko mai kafa ɗaya wanda yake limfin Allah ya ce yaƙi sai da lafiyayye mai kafa wanda zai gudu ya zabura ya yi riba ya ja baya ya kai gaba to bai da kafan Allah ya ce na yi ma waɗannan uzuri in ba su fito ba ba su yi laifi a wajen Allah ba kuma ba su yi laifi wajen manzon Allah a ce ya shelanta ma kowa ya fito amma wannan yaƙi Allah ya ce na masa uzuri bai da laifi saboda bai da kafan yaƙi wala alal maridi haka nan ma marar lafiya yadda azun mutum yana fama da ciwo a jikin shi yana kwance a gida ko a asibiti ko yana fama da kansa ko yana fama da ciwon koda kidney problem ko yana fama da paralysis ko wani irin ciwo dai da ba zai iya ba shi ma in bai amsa kira da gayyatan manzon Allah na fita yaƙi ba bai yi laifi a wajen Allah ba Allah ya musu uzuri domin jihadi sai da lafiyayye ake yi ko soja za ka shiga ko ɗan sanda za ka shiga dai aka ga kana da wani ciwo na TB a tarin TB ko kana da wani irin ciwon da ba za ka iya ɗaukar makami ka gudu ba shi ma ana cire ka ba za a ɗauke ka ba to shi ma jihadi ya maka menene ya maka uzuri Allah ne ya fara maka uzuri Allah ya ce wannan kenan mun ji ɓangaren jihadi Allah ya yi ma waɗannan uzuri haka nan wala ala kuma Allah ya muku uzuri as an individuals a ku Allah ya muku uzuri game da waɗannan abubuwa kamar haka da Allah zai yi listin wala ala an babu laifi a kukaran kanku musulmi an ta'akulu min kun ku ci abincin gidajenku a yi abinci ka shiga gidanka ka ɗiba ka ci babu laifi gidanka ne au buyuti a aba'ikum ko gidajen iyayenku maza eh kai student ne ko kuma kana kana da aure kana zama a Abuja ka zo Kaduna nan sai ka shiga ka shiga danin danin abin dani sai ka samu abincin baba ka ɗiba ko ka samu baba yana cin abinci ka zo kai ma ka ɗiba a plate ka zauna da shi kana ci mahaifinka ne abincin babanka ne babu laifi ka ci daga abincin babanka ko iyayenka mata au buyuti ummahatikum ko mutum ya shiga gidan mahaifiyarsa let azum babanku ya rasu mahaifiyarka sai ta yi aure a wani gida ko ta yi abinci ka shiga ka tarar da mama ta yi abinci ka shiga kana jin yunwa ka ɗan ratse ka zauna ka ci ka ɗebo daga abincin mama ko ka tarar da ita tana ci Sai ma ka wanke hannu ka zo ka tsoma mama wallahi kamar kin san ina jin yunwa wallahi ku zauna gefe mu ci ko zo ka ɗiba mahaifiyarka ce wancan mahaifinka ne ina fata an gane ko babu laifi aw buyuti ikhwanikum ko ka shiga gidan yayanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ta haɗa ku ko gidan ƙaninka ka shiga salamu alaikum ina yaya ne aka ce bai dawo ba da Allah ina abincin shi aka ce shi can a tebur ka shiga ka ɗiba ka ci kawai ka ce ki cewa yaya ina gaishe shi in ya dawo awa kamin shi ne ya shiga ya ci ka yi laifi ba gidan yayan ka ne ko kuma yayan ne ya shigo hai yau ina jin ina jin ta wanda yake an daina ta yar gusau ko <laughs> to ina jin yar gusau kawai ka shiga ina ina ina akwai abinci ne ya ce eh, ga na kanin ka can ga na menene ta ce madanin danin tebul can ajiye ka shiga ka ci kanin ka ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ne ya haɗa ku kanin ka ne ko ko uwa ce ta haɗa ku dukkan nan kan ko yayyunka maza babu laifi aw buyuti akhawatikum ko gidan yarka ka can wani gu ka ji yiwa ka ya karatse gidan yarka kawai a kawo ka shiga yaya ladi ina gajiyar da Allah fito da abinci da Allah yaya kai ina jin jiki ta fito da shi ta ɗiba ma ko ka zauna kuka ci tana ci ka zo ka kai ba za ki cinye wannan ce kaɗai ba ka wanke hannu kace bismillah yar ka ci uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ce ta haɗa ku ko kuma ƙanwar ka ce yi wa ya kama ka karatsa ka je ka shiga ka ci abinci a gidanta au buyuti a amalikum ko kuma gidajen kallon mahaifanka mahaifinka haka kenan ko kallon mahaifinka ko yayyun mahaifinka da da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ko uba ne ya haɗa su da mahaifinka ko uwa ce ta haɗa su da mahaifinka duk inda yunwa ta kama ka ka shiga ka ci abinci a waɗannan gidajen Allah ke babu laifi au buyuti ammatikum ko kallon mahaifinka mata ko yayyun mahaifinka mata ne anti ko ko eh, ah, abun nan gogo ko ko inna ko dai awwa ka shiga yar mahaifinka ne tsawon mahaifinka ne da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko ma ubansu ɗaya ko uwa ɗaya ta haɗa su babu laifi ka ratse ka ce a zuba ma abinci kana jin yunwa kai ka zauna yawa kuma kaga tukunya haka ka ce Eh, an ci zan ɗabi abinci ina jin yunwa ba. ina gari yake garin kwaki in ba in tuwo bai sauko ba kenan kana sauri za ka ci ga Allah a ban garin kwaki ko kuma ka san inda ake ajiye ka wuce kawai ka ɗiba ka jika kawai ko ka samu indomi indomi da yake ba wuya yayi babu laifi au buyuti akhwalikum ko gidajen iyayyun mahaifiyarka maza ko kannan mahaifiyarka maza da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka ko kuma uba ɗaya suke da mahaifiyarka ko kuma uwa ce ta haɗa su da mahaifiyarka duk gidaje ne da za ka shiga ka miƙe kafa ka ci abinci in ji Allah babu laifi yuki buyuti kum, ko kuma gidajen yayyun mahaifiyarka mata ko ƙannan mahaifiyarka mata da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka ko uba ne ya haɗa su da mahaifiyarka ko uwa ce ta haɗa su da mahaifiyarka ka shiga ka samu an ajiye abinci ka ɗiba ka shi kawai kai gaba au ma malaktun haku ko kuma abinda ka mallaki ɗan mukullin mukullin yana halinka, ina fata an gane ko wani so ne kai ne mai kula da shi kai ne mai abun nan kana jin yiwa kawai sai ka buɗe so ka ɗebo indomi ka ɗan haɗa da ɗan kwai ga ka faffasa ka haɗa da ɗan manjaɗa kai gabanka dama mu kullum wajen a hannun wa yake a hannunka yake ko sadiki kum ko abokinka typhoid ɗinka abokinka na kud da yiwa ta kama ka je ɗakin shi a hostel kuke kai fito mana da abin da ke karkashin gadon nan dama ya ɗan ajiye gari ana hostel ana menene kawai da ka shiga baya nan kawai ka jawo akwatin shi ka buɗe ka jiƙa ka dafa indomi ka ci abokinka ne in ya zo ya gawa ne mai ta'a a haba a awali ne awali ne mu wani aikin ba damuwa kai ma in ka je ka samu ya dan aje dan yagwa dan juice ne ka kwankwada ka ce na tafi ne ke abokin ka ne to tare kuka taso very tight friend babu laifi in ji Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane kuma waɗannan mutanen gaba ɗaya da aka lissafa muku laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an babu laifi duk ku haɗu ku ci a tire ɗaya ka shiga ga yarka ga mamanka ga antinka ga wani kawunka ga wani abin nan ɗinka aka zubo abinci gaba ɗaya ƙatoton tire kuka haɗu duka da kakarka da mamanka da kanwarka da yarka da wane ne naka duk kuka sa hannu ɗaya kuna ci a tire dukanku a haɗe au a ko ku ci individually ko ya ɗiba nashi ya koma gefe ya ɗiba nashi ya koma gefe ko ku haɗa hannu a kwano da ku ta ci Allah ce duk waɗannan ƴan uwanka ne babu laifi babu laifi in ji Allah Allah ce doka ta uku fa idza kaltun buyutan duk waɗansu gida duk wani gidan da za ku shiga na ɗan uwanku ne na wanku ne na ƙaninku ne na goggonku ne na antinku ne na kakanku ne Allah ce fa sallimu ala anfusikum kuwa kanku sallama kar ku fada famau kawai a ganka a tsakankatai salamu alaikum ko alaikum salam sai ka shigo Allah ce ku yi wa kanku sallama domin in ka musu domin su wani bangare ne naka in ka musu sallaman kaman ka wa me kaman kayi wa kanka ne kamar yadda Allah ya ce wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi kar ku rika zinɗin kanku da kanku domin musulmi gangan jiki ɗaya ne in kai gulman wani kaman kai gulman kanka ne in ka ci naman wani kaman ka ci naman kanka ne in kai zunɗin wani da raɗan wani ka ci naman wani kaman ka yi wa kanku ne saboda musulmi gangan jikin ɗaya ne one body in kai ma wani ɓangare kaman ka yi wa sauran jikin ka ne duk gidan da za ku shiga ku yi wa kanku sallama bi ma'ana ku yi wa ƴan gidan sallama tamkar ku yi wa kanku ne in ji Allah ita da ya ce sallama in ka ce assalamu alaikum tana da lada goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah tana da lada ashirin in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tana da lada ne talatin shi ma mai amsawa Allah ya ce wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aku muku gaisuwa irin ta addinin musulunci ku maida da mafi kyawun ko ku mai da kwatankwaci wanda aka mu idan mutum yake maka assalamu alaikum Allah ce ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah kaga kai ka kara masa wa rahmatullah ka maida masa da mafi kyawun wanda ya maka domin shi yace assalamu alaikum nan ya tsaya da ka mayar masa wa alaikum salam sai ka kara masa wa rahmatullah ko yace assalamu alaikum wa rahmatullah ya baka biyu kai da ka tashi sai sai ka maida mafi kyawu wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu sai ka ƙara masa ko ka ƙara masa ko ka maida masa kwatankwacin abin da ya faɗa maka assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu waɗansu malamai suka ce in mutumin da baka gane musulmi ba ne ko ka musulmi ne ko ya ne ko baka ji sallaman ba dai ya ce assalamu alaikum kaga ba yahude ne ko baka ji sallaman da kyau ba irin kai wanda za su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa idza ah, ah, eh, ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah su ce assalamu alaikum assalamu Allah ya kashe ka in baka ji ba kai ma ka mai da kwatanka ciwo da din assalamu alaikum wa alaikum kawai in ma na kirkin kai kai ma irin shi in ma na kirkin ba kai ma wa alaikum dai kawai abinda ka roƙan mun kai ma haka kawai in ba ka ji da kyau ba kake nan in ba ka ji da kyau ba ina fata an gane ko Allah ce kun ga assalamu alaikum inna wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan tsarin gaisuwa Allah ce tahiyatan min indillahi irin wannan gaisuwan daga Allah ya zo ba ɗan adam ba ne ya zauna ya komin ɗin shi daga Allah ne kuma gaisuwa ce in ji Allah mu barakatan mai albarka ƙwayyibatan tsaftatacce wato amincin Allah da tausayin Allah da albarkan Allah su tabbata gare ka wani da yana bai taro na alheri ya roƙa maka ba a nan duk wani alherin duniya da na lahira duk ya roƙa maka domin amincin ba na duniya kawai yake ba Allah lahira ya shiga tausayin Allah da rahaman Allah ba na duniya kawai ya roƙan maka ba har na lahira ran da zaka gamu da shi a lahira albarkan Allah da yake wa barkatuhu ba na duniya kawai ya roƙa ma ba ya haɗa hadda na me da na lahira ya roƙan maka rayuwanka na duniya da na lahira da rayuwanka na zama a kabari duk ya haɗe duk ya haɗe Ita Allah ya ce gaisuwa ce daga wajen Allah mai tarin albarka kuma gaisuwa ne mai kyau tsaftatacce. Kaga ya fi good morning. Good morning ka ya yi good. Afternoon ka is good. To so, kaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na haka da shi da good morning. Good morning. ba bayi za ka da kashe ma'assalam ka barka da amincin Allah ka kasance cikin amincin Allah amma wata ce ba babayi. ba bayi duk shi ake koya ma yara da yaro yake ba ba babayi. ka ce a kai ka ce ma'assalam da wannan ka ce ma'assalam a yau ina fata an gane ko ko kuma sai ya shiga shi excuse ko su ce kwan kwan kwankwan na fata haka za ka ji abokanan zaman mu ɗin nan kwankwan muna nan fa me kwankwan ta eh, haɗa shi da amincin Allah da rahamar Allah da albarkan Allah su tabbata a gare ka tsari ne daga Allah in ji Allah subhanahu wata'ala kazalika haka nan ne yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yake bayyana muku dokokinsa daki daki daki daki in kana nan ga irin dokan da za ji in ka je can ga dokan da za ji in ka shigo nan ga dokan da zaka ka ji dokokina nike bayyana muku ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya in ji Allah ga sunan kala kala Allah kun ta'aqilun domin ku haddace ku ku hankalta ku rike su in kuka rike su to suna kuna cikin alkhairi da albarka ina fata an gane ko Ba takardu guda hudu sun zo hannu da yardan Allah takarda ta farko tana ce assalamu alaikum bala a taya mu da addu'a Allah ya sa in ci jarabawan nan na jam wannan shekara Allahu akbar Allah biya maka bukatanka Allah biya maka bukatanka sai a yi karatu ka je gun wani da ya san abin nan ya taimaka maka ya yi kocin ɗinka ka samu previous tambayoyi eh ka haɗa da su ina jin za su taimaka Allah ya ba ku nasara duk masu zana jaraba Allah ya ba su nasara banda satan amsa a yi ƙoƙari a neniyar dan Allah Allah mana muwafaka takarda da biyu tana cewa assalamu alaikum malam Allah ya ji kan iyayenka ya karanta musu ya gafarta musu da rahama Allahumma amin malam dan Allah yawan yin mafarki bayan asuba mutum na yin jima'i yana da spiritual effect ne to yawan yin shi ɗin watakila akwai a watakila ala abdullahi na nan ala abdullahi akwai ɗan lalura ko yawan yin shi watakila akwai aljana ta aure ka sai ka yi consulting mala abdullahi nan ka nemi bayani su ne ahalul fanni wanda suka fi karewa a wannan wajen yawan yin shi bayan asuba wataƙila akwai wani abu amma mafarki na normal yana zuwa mutum once a while haka lokaci lokaci lokaci amma kullum bayan asuba zo ka ga mala abdullahi <laughs> zai fi ba ka amsa mai kyau a nan wataƙila ka samu wani garin habbatu kwanta a wajen shi ga shi nan a bayana in dai aljani ne da yardan Allah da damuwa irin waɗannan in ka same shi Allah Ubangiji yana kawo sauƙi ya saka tambaya ta bi kuɗi malam ga dubu biyar a sanya min a sanya ni cikin addu'a ina neman aiki Allah ya sa na samu idan akwai alheri na gode Allah ya baka mafi alheri kuma ya sanya albarka a ciki to takardar da na gani fa banga dubu biyar ɗin a rubuce ne da bairu? Allah ubangiji mana muwafaka ga takarda ta uku tana ce assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi malam ina son ƙarin bayani akan sallan dare ta hajju da nayi yi sallah a gidana a taki na irin wacce ake yi a masallaci da naje je masallaci wanne ne sunna sunna shine ka je masallaci ramabana sallolin tahajjudi na ramadana asalinsu a masallaci manzon Allah ya sunanta su domin ya fara ne a masallaci wani sahabi ya zo ya tsaya a ranan wace gari da ya zo yana yi sai wancan ɗin ya tsegunta ma waɗansu su suka ƙaru a rana ta uku su waɗancan ɗin su suka tsegunta wa jama'a sai manzo Allah ya zama masallaci fa ya jama'a sun taru sai ya ƙi sai ya ce idan na yi to za a wajabta muku ya zaman to farilla kamar sallan azahar da la'asar da magariba da isha da asuba to manzo Allah yake sai na ki fitowa saboda kar a wajabta muku alhalin ba za ku iya ba kuma Allah ya kama ku gobe kiyama to sai suna shigowa suna yi individually masallacin sai ya cika kowa yana yi wancan yana yin nashi lamtara, kai yake wancan amma yake sa'alun wannan yana tabaraka wannan yana kaza wannan yana kaza haka aka yi sai a zamanin manzo Allah har zamanin sayidina abubakar to da sayidina umar ya zo ya ga ana cika masallaci ba liman sai ya ce ni kuma bari in haɗa su a bayan limani guda ɗaya ya rika musu kawai a yi a fita sai ya ce ni'imatil bid'atu hadhihi Ba da wannan sunnan da na raya Sayyidina Umar ne ya raya ta yi reviving ɗinta domin asalin origin ɗinta a masallaci aka ta samu shi yasa ake yin ta amma sallo sauran nafilfil wanda ba na ramadana ba ka yi shi a gida sai manzo Allah ta sallai ce la taj'alu buyutakum alquburi ko makabira ko kada ku mai da gidajen ku kamar makabarta ku rika yin sallan nafilfilu a gidaje kuma su haskaka na farilla kuma ku zo masallaci ku yi su kar ku yi na farilla a gida na nafilan a ku ɗauko na farilla a masallaci na filfilun ma ku zo ku yi su a masallaci gidanka baya samu rabo da albarka da alkhairi baya haskaka shi yasa ko raka fajiri ka yi su a gida kafin ka zo masallaci shafa'i da wuturi ka rika yin su a gida amma idan mutum ya san in yaje gidan nan yayi bacci fa sai abin nan to yayi su kawai nan take Allah ubangiji ya bana muwafaka sai tambaya ta biyu a takarda yace malam kuma raka'o'i nawa ya fi inganta a sunna tsakanin tarawih da tahajjudi ka yi sai ran da ka ji ka in kai kaɗai ne amma in kana bayan liman ka sallame lokacin da liman ya sallame ka tafi kawai shi ne ana yin su sha ɗaya ana yin su sha uku ana yin su sha biyar ana yin su sha bakwai ana yin su har ashirin da uku manzo Allah salsala ce salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum subha falyutir sallan dare ka rika yin bibbiyu bibbiyu bibbiyu kana sallamewa lokacin da ka ji tsoron alfijir zai keto sai ka rufe da witiri kawai to saboda haka is open in kai kaɗai ka ɗiba yanda yama amma in liman ne ya ɗebi sha sha uku in nan goma yayyaka shafa'i da wuturi sai ku bi imam har a yi witirin nan idan aka yi witirin nan aka gama Allah zai rubuta maka kayi tsayuwan daren gaba ɗaya ko da da daddare ta ji na shaɗe kana so ka yi wata sallar to sai ka yi ta biyu kawai ba tare da ka rufe da witiri ba ko kuma tun da a rubuta maka kayi ladan sallan duka daren sai ka ɗau ƙur'ani ko hailala ko tasbihi ko istighfari sai ka yi irin wannan nau'i kar ka yi baraiki guda ɗaya kawai tunda sallah an rubuta maka duk daren ka yi shi in ka taso sai kai waɗansu abubuwa istighfari da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiya mana muwafaka takarda ta karshe tana ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara malam lafiya da albarka amin malam me hukuncin yin wedding anniversary ko a saka a waya ko a yi posting a ce ɗaya biyu uku goma ko 10 years anniversary haramun ne ko halal wannan yahudanci ne mana. duk a wajen turawa ake ɗauko wannan da su birthday yau i am 15 i am 50 years old i am kaza kaza a'a yau i am 50 plus sai a jefa ɗan nawa din don kar a gane ya tsufa today is my birthday nawa sai ya ji cewa ɗan shekara saba'in ne don kar a gano shi anguwa kar a gano ya yi shekaru amma in yaro ya masa rashin kunya sai ya ɗauko ɗan shekara su ce zan turo ma ƙanina ya fi ka ka shi wannan to wallahi ƙanina ne ya turo ma ɗan shekara sittin nan shi wajen girma ne ya nuna maka shi babba ne amma idan ana zaune ne sai ya nuna ma kullum shi yaro ne waɗannan abubuwan duk ba su dace ba wallahi mu ta wannan abun su hadde mu daina koya ma yaran mu mu daina koya musu yanka kek wallahi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu to Allah sallallahu alaihi wallahi wanda yake kamance kamancece ne irin yahudu da nasara to ya tabbata yana cikin su gobe kiyama sai ya mutu akan ɗabi'unsu kuma gobe kiyama sai an tada shi a karkashin tutansu mu na irin wannan ɗabi'a mu na. komai yana da sunnan manzon Allah ya ishe mu dama buƙatar aro daga waje mu ne masu waɗanda za a zo a ari abu a wajen mu ba wai musulmi ya fita daga musulunci ya auro wani abu ya shiga da shi ba musulunci mu cikakke ne ba ma bukatar tsari saboda haka waɗannan wallahi ɗabi'un yahudawa ne da kiristoci da nasara la tattabi'unna sunana man kana qablakum azwal quzzati bil quzzati zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la yace za ku bi sunnan waɗanda suka gabace ku ka faɗa da ka faɗa sahu da sahu ko da sun shiga ramin halaka irin na damoce kun bi su wani sabi ya ce ya rasula kana nufin yahudu da nasarar tafaman to da zuwa nake yi <coughs> mu gyara wannan gyara wannan ta ƙarshe malam dan Allah ina cikin wani damuwa ina son addu'an musulmi su saka ne addu'a Allah ya fitar da ni Allah ya saka wa malam da sauran yan uwa musulmi da aljannar firdausi Allahumma amin